This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na dare yau Litinin 17 ga watan Yuni shekarar 2024. Bayan labaran duniya za a ji mahangar wani masanin tattalin arziki akan wasu dalilan da suka sabbaba ta'azzarar hauhawar farashin kayan masarufi a Najeriya. bayan nan kuma za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari zai gabatar wanda ya saba gabatarwa a duk ranar litinin sai kuma labaran wasanni tare da murtala na daga nan washington dc yanzu dai sai a sake gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum mahajjata sun yi amfani da safiyar yau litinin wajen gudanar da jifan shaidan a rana ta biyu yayin da zafin rana da ya kwalle ya sa mahajjata da dama ta gayyara yayin da suke harama kammala aikin hajji kwanakin karshe na aikin hajji ya zo daidai da lokacin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke gudanar da bukukuwan sallar layya ko babbar sallah an yi jifan shedan ana yin jifan shedan ne a mina wani wuri mai hamada a wajen birnin maka na ƙasar saudiya a gobe talata ne za a yi jifan shedan na uku kafin mahajjata su yi ɗawafin bankwana aikin hajji na ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar ana buƙatar dukkan musulmi da su yi aikin hajji na tsawon kwanaki biyar aƙalla sau ɗaya a rayuwarsu idan suna da lafiya da kuma kuɗi. wani jirgin ƙasa na dakon kaya ya yi karo da wani jirgin fasinja a bengal ta yamma a ƙasar india a yau litinin wanda ya sanadin mutuwar mutane aƙalla tara tare da jikata wasu da dama hatsarin ya afku ne a gundumar darjeeling wurin yawon bude ido a tsaunin himalaya jirgin mai suna kachanjunga express galibi masu yawon bude ido ne ke amfani da shi a kullum daga jihar bengal ta yamma zuwa wasu garuruwa da ke arewa maso gabas wani a watsi da sigina da direban jirgin dakon kayan yayi ne ya haddasa hadarin inji sabiyar saci labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rusa majalisar ministoci mai kula da harkokin yaƙi a yau Litinin, kamar yadda wani jami'in Isra'ila ya bayyana, wadda dama shawarar da ake gani zai yanke kenan bayan da tsohon General Benny Gantz mai matsakaicin ra'ayi ya bar majalisar a makon da ya wuce. Gantz ya shiga gwamnatin haɗin kai ta Netanyahu a watan Oktoban bara a farkon barkewar yakin kuma ya buƙaci a kafa majalisar ministocin yaƙi. ganin ba Gans ba sai Netanyahu ya rusa majalisar. A jiya Lahadi rundunar sojan Isra'ila ta ba da sanarwar cewa za ta fara ɗan jinkirta na sa'o'i sha ɗaya da rana a ruwan bama-bamai da take yi wa mayakan Hamas a kudancin Gaza don ba da izinin ƙara shiga da kayan agajin jin ƙai don kaiwa ga Falasina da ke fama da yunwa. Yau Litinin China ta mayar da martani bayan da shugabannin kungiyar G7 suka gargaɗi Beijing da ta daina aika abubuwan hada makamai zuwa Rasha. Tana mai cewa bayanin bayan taron nasu yana cike da nuna isa raini da kuma karya Lokacin da shugabannin kungiyar G7 suka gana a makon da ya wuce a Italiya, sun mai da hankali ne kan tsamin dangantaka kasuwanci da China da kuma tashe-tashen hankula kan Ukraine da kuma tekun kudancin China. sanarwar da aka fitar a ƙarshen taron a ranar juma'a da ta wuce ta soki ƙasar china kan da yawa daga cikin waɗannan batutuwa ya hada da zargin da ake yi wa beijing na aikewa da kayan da ake amfani da su sau biyu zuwa rasha wanda sanarwar ta ce suna taimakawa yakin da ake yi a ukraine a ƙarshe sojan amurka gordon black ya musanta aikata laifi a wata kota a rasha a yau litinin kan tuhuma-tuhuma na barazanar kashe budurwarsa amma ya amince ya yi laifi kaɗan na yi mata sata kamar yadda kafofin yada labaran rasha suka bayyana an kama black a watan da ya wuce a birnin vladivostok da ke gabashin ƙasar mai nisa yana ɗaya daga cikin akalla amurka dozin da a halin yanzu ake tsare da su a rasha bisa zargin aikata laifuka a daidai lokacin da ake takaddama tsakanin moscow da washington da game da yakin ukraine kamfanin dillancin labarai na riya ya ce sojan wanda ke magana tare da taimakon tafinta ya amince da aikata laifi kaɗan na tuhumar satar rubul dubu goma kwatankwacin dala ɗari da sha uku daga jakar budurwarsa alexandra bashchuk amma ya ce ba da niya ba ne. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ta yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu kuma zamu nufi Najeriya inda rahotanni a 'yan kwanakin nan ya nuna cewa hauhawar farashin kayan masarufi ya kai kaso 33.95 alkaluman da ba a ga irinsa ba a cikin shekaru takwas dalilin haka ne na tuntuɓi wani masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto dr rufa'i shehu wanda na fara da masa tambaya akan abin da yake ganin ya yi sanadiyar wannan tashin goron zabi da kayan farashin kayan masarufi ya yi a najeriya sai ya ce zan kirga miki abubuwa guda akalla hudu zuwa biyar wanda suke su ne za su iya ba da bayani akan dalilin da ya sa muke samun hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya fiye da yadda ya kamata. Na farko zan gaya miki cewa kamar yanzu cost of fuel da kike gani da aka daura ma man fetur farashi ya karu wanda ya translating to cost of production. Wannan abin ya yi leading ga masana'antu da dama da harkar noma kuɗin da suke amfani da su wajen production ko wallafa abubuwan masarufi ya karu kwarai da gaske saboda an yi overshooting price din na biyu economy Nigeria is linked to exchange rates. Kin ga nan da yake gani ko da abubuwa a Nigeria a kasashen waje ba su tashi ba idan aka samu matsala na canji tsakanin Nigeria da maybe American dollar for example da muka fi amfani da ita. So wannan abin da muke kira external shock ne saboda tashin farashin dollar can directly translate into inflationary pressure a Nigeria. Na uku shine akwai abin da ake kira artificial scarcity akwai 'yan najeriya da dama waɗanda sun bi hanyoyin da suke sayan abubuwa da aka zo da su a cikin najeriya ko aka noma sai su ɓoye waɗannan abubuwan idan suka ɓoye su za su yi creating karancin waɗannan abubuwan Hmm. kamar shi yake faruwa ta hanyar kayan noma to bayan abin ya yi karanci dole daman can duk abin da ya karanci farashin shi zai tashi so lokacin da duk farashin ya tashi su kuma lokacin za su fito su ci gajiyar wannan artificial scarcity da suka yi creating na uku akwai speculators kin ga in kika duba da su kayan abinci da kayayyakin masana'antu hmm. da ita kanta dollar din exchange rate duk akwai wanda ba wani abu da suke banda speculation sun san hanyar da suke bi su tsoratar da mutane cewa abin nan zai faɗi ko kuma zai tashi wannan hanyar zai iya kirkiran yadda farashin abubuwa zai tashi. Mhm. So once farashin dola ya tashi, farashin kayayyaki a Najeriya zai haura. Once production cost ya karu, farashin kayayyaki a Najeriya zai karu. Once scarcity ya karu, farashin abubuwa a Najeriya zai karu. Na biyar ɗansu da zan daɗa miki Najeriya ƙasa ce wacce ta samu matsala abin da ake kira Dutch disease da muka samu albarkan mai sai muka zubar da sauran masana'antu a Najeriya production na manufacturing agriculture da sauransu dukansu an yi neglecting ɗinsu wannan neglect ɗin ya kasance kusan over 60 to 70 or 80 percent of goods da ya kamata ana producing a Najeriya ba a Najeriya ake yin su ba sai an shigo da su daga kasashen waje idan abu sai an shigo da shi daga ƙasar waje shi ma kan shi za a iya samun matsala once aka ce farashin wannan abin ya hada da sai kayan canjin kudin kasar najeriya zuwa waɗansu kasashe ko wata kasa mhm. sannan ka so wannan abin To har yanzu dai muna tare da Dr. Fai la'akari da martaninsa akan abubuwan da ke sabbaba wannan matsala ta farashin kayan masarufi a Najeriya. Inda ya taɓo irin yunkurin da gwamnatin da ta shuɗe ta yi ikirarin ta yi don shawo kan matsalar. To likita idan muka yi la'akari da irin gwagwarmayar da gwamnati ko kuma gwamnatin da ta shuɗe ta yi na ganin cewa an koma gona na ganin cewa an hana shigo da kayayyakin waje Najeriya. Kamar abin bai yi tasiri ba. daman can gwamnati mun ba ta shawara cewa abin ba zai tasiri ba saboda shi matakin da za ka ɗauka kamun ka hana importation mhm. na any kind of commodity aje aisha shi mutum wajen sayan abin da zai ci ko ya sha muna cewa in consumption babu ethics ba za ka ce abu don dan uwanka yake yin shi ba ko kuma don gidan ku ake yin shi idan ba ka san shi a rayuwar ka shi za ka saya mhm. saboda da kuɗi za ka saya ko kuma abin da za ka saya a gidan ku bai kai na waje quality ba shi ma ba za ka sayi na ku ba wanda ya fi kwaliti za ka saya haka kuma idan ana sayar da abu gidanku ya fi tsada wancan na waje ya fi sauki wanne za ka saya to naturally haka dan adam yake so lokacin da najeriya ta yi shawarar cewa tana son ta girmama yadda za a gudanar da misali aikin gona a najeriya mhm. kamata a ɗebi lokaci wadatacce a ce misali for 10 years za a yi reviving agricultural sector a najeriya mhm. a nemo masana su ba da bayanin menene matsalan wannan sekto a Najeriya kuma a tabbatar da an yi amfani da wannan report din an yi implementing wannan specifications da suka bai. Then after 10 years din nan aka ga cewa lallai harkar noma ta bunƙasa sosai a Najeriya. Lokacin ne za a fara cewa to mu gwada kasuwa mu gani da kayan da ake wallafawa a Najeriya da waɗanda ake shigowa da su daga ƙasar waje wanne ne jama'a za su fi karɓa. kasuwa ita za ta sanya dan najeriya ya daina importing abu daga kasar waje ya dinga consuming na najeriya saboda qualities din nan da na gaya miki guda uku mhm. daga baya mhm. amma idan ka ce kai shi da karfi at the end of the day you create scarcity. To wannan da za ka creating zai leading to cost wannan ko kuma inflation shi ke faruwa so lokacin da aka rufe shigowa da shinkafa da wasu kayan masarufi irin granite oil irin flour irin taliya da sauransu a Najeriya ba a yin su wadatacci da za su za a samar da su a Najeriya da 'yan Najeriya za su saya. So saboda haka sai leading ga su kansu waɗanda ake a Najeriya farashin su ya tashi saboda karancin na wajen. So duka kin ga an yi faduwan guzuma kenan haka da kwance uwa kwance to ina mafita eh. ga wannan matsalar duk da cewa ka dan dan tabo dan daga ciki yanzu mecece mafita to tsakani da Allah kowa ya san akwai abubuwa guda biyu a Najeriya waɗanda su suke jin ragama farashi abinda muke kira price stability shi ake bukata a Najeriya ko kuma kowane economy to akwai abubuwa guda biyu kin ga dalar nan da kuma man fetur hmm. kuma gwamnati har yanzu ita take saka farashi na man fetur da dala Dr. Rufai Shehu kenan masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Usman danfodiyo Masu sauraro kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar. come. To kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A duk lokacin da ake so kuma za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 4 da minti 14 na rana. Ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wannan maganan ainihin subsidy ai ga yana ɗaya daga cikin a ɗan lokacin nan wanda janyo mana wannan musiba na farko man fetur na biyu ilimi na uku lafiya ya kamata a ce harkar nan an yi subsidy sannan na hudu harkar gona. haƙƙin kowace gwamnati ce sai ta samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga 'yan ƙasarta. hanta kenan a Najeriya ke ta muhimmancin samar da tallafin hukuma ga fannonin rayuwar 'yan ƙasar. Kuma wannan shine batunmu na yau a dakace mu. har harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samu. Madalla Masu tsare yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar ƙalubalen tsadar rayuwa masu sharhi kan lamuran yau da kullum a ƙasar na ci gaba da nazari akan dalilai da suka sabbaba wannan kalubale tare da jan hankalin hukuma game da matakan magance kalubalen. Da yawa daga cikin masu nazari da sharhi akan al'amura na alakanta wannan yanayi na tsadar rayuwa da 'yan kasar ke ciki da jerin manufofin da gwamnati ta fito da su musamman a fannin tattalin arziki kamar bangaren hada-hadar mai na kasar da ayyukan noma da sauran muhimman fannoni masu nasaba da makomar tattalin arzikin kasar ta najeriya batun janye tallafi akan albarkatun mai da gwamnati ta yi tun a watan mayu na bara da tsare-tsaren babban bankin kasar cbn kan sha'anin musayar kudaden ketare na daga cikin muhimman al'amura da masana da masu sharhi ke cewa sun dagula lissafin rayuwar 'yan kasar Umar Ibrahim Mahmud tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya ta Najeriya ya yi tsokaci a akan wannan batu. Ba wata gwamnati a duniya da za ta ce wai ta kyale kudinta kawai ya samo kansa 'yanci ba a yi. Ko Amerika inda jari hujjanci yake da roots tana kara dalata tana siyan ma kayan manoma ta zai ta zuba a ruwa saboda kada su su asara. kamar tana yin subsidy kake so ka ce? subsidy mana ba mun gani ba lokacin obama insurance company ma ya ba kuɗi ya ba general motors kuɗi ya ba waye kuɗi ya ba waye kuɗi to bail them out kuma jari hujja fa suke yi su amma kuma suna gaya muku ku 'yan afirka dole ku karbi doktorin din jari hujjanci yadda yake ba ruwan gwamnati da tattalin arziki an taɓa yin haka a duniya ai tun da ka gwada ka gani wannan abu musifa yake janyowa kuma ka ce kullum kana cewa kana gane mutane suna shan wahala ku daina mana wannan maganar subsidy na mai ku dawo da shi in an dawo in kuɗin sun daɗu sun hau kan najeriya ba kowa da kowa ba ce ai ba kuɗin ka bane personal money ɗinka kuɗin kasa ne kuma duk takamaka in kana son a ce ka ci gaba mutanen ka sun ci gaba mutanen ka sun ci gaba shine ƙasar ka ta ci gaba saboda haka wannan maganan ainihin subsidy ai kaga yana ɗaya daga cikin a Dan lokacin nan wanda i janyo mana wannan musiba kuɗin mai ya tashi daga naira ɗari da saba'in ya koma ɗari tara ya komai ba zai tashi ba ya abubuwa ba za su zama inda suke ba to dole gwamnati sai ta yi la'akari da wannan kuma ta daina jin waɗansu kuge da kiɗe-kiɗe na waɗansu ƙasashen duniya dole najeriya sai ta kiyaye kuɗinta da kanta in ba haka ba ta ce za ta kyale ta dan duniya lalata ta zasu. Baya ga haka a cewar kwamar ya haya shu'aibu ungogo wani mai tsokaci akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Tilas ne hukumomin kasar su yi la'akarin samar da tallafi a wasu ƙarin muhimman fannoni domin 'yan Najeriya su samu ingancin rayuwa. Duk shugabancin da ba sa sauci da bayi tanadi na sassauci ga kowace irin al'umma ba gwamnati ba ce ba kuma shugabanci ba ne. Saboda haka wani subsidy kawai su da suke cikin gwamnatin ai ba wai al'umma suka jinyar subsidy ba wasu da suke cikin tare da su su suka jinyar subsidy saboda su sun san mutanen da suke da subsidy din ai ba wai sun yi haka bane saboda wannan al'ummar sun yi ne saboda wasu mutane da su suka san su to a zo a yi bayanin subsidy tun da kake subsidy tun da aka fara magana subsidy din nan a buga mana a jarida man ga wanda suke amfana daga subsidy din nan kafin a janye a ce wane wane wane su sun san su sun san su sun san wanda suke ba subsidy kuma ka ce ka jin subsidy ka zo ka ce ka gyara refinery dangote ya gyara refinery ya kafa refinery kuna da crude na a ƙasa ku sai da shi da naira ku ko kuma ku yi ba ni gishiri in ba kamanda domin al'ummar al'umma ku su ji daɗi kun ce kun gyara fatako refinery babu abin da ya canja da da kuke da subsidy abin da yasa ai dalilin subsidy kun ce saboda su man fetur din ake daga wata kasa now yanzu kuna tace shi a kasar kuma still bai abubuwa bai canja ba ai rena hankalin mutane kawai suke idan haka ne yanzu comrade da me da me kake ganin ya kamata gwamnati ta yi wa subsidy da rayuwar 'yan kasa ta dawo hayyacinta na farko man fetur na biyu ilimi na uku eh, lafiya sannan na hudu harkar gona ka tuna duk wanda ya sani baya ya ga yadda ake kawo takin zamani kusan kyauta ake ba shi ya ga yadda ake kawo iri ya ga kuma yadda ake wayar da kan mutane shi kansa wannan subsidy ne yadda gwamnati take samar da jami'ai wanda suke wayar da kai yadda ake samun irin sabbin hanyoyi na noma. Kan koka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. kowa ya gani zai zage ka. Sai dai a ta bakin barista Amina Umar Hussein wata lauyar gwagwarmayar Bil'adama a Najeriya. Dama tilas ne fa akan hukumomin Najeriya su ɗauki matakan da za su inganta rayuwar 'yan ƙasa tunda abu ne da ke kunshe a kundin tsarin mulki da sauran dokoki na ƙasar. 'Yanci ne na 'yan ƙasa da yake cikin kundin tsarin mulki cewa haƙƙin kowace gwamnati ce sai ta samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga 'yan ƙasarta sai ta samun musu da tsaro da kare mutuncinsu yau a rayuwar nan mace ba za ta iya dafa abincin da iyalanta za su ci su ƙoshi su ji daɗi su gane cewa su 'yan wata ƙasa ce mai arziki. Watakila hakan ce ta sanya kwamar Yahaya Shu'aibu Ungogo ke cewa lokaci yayi da mahukuntan Najeriya za su mayar da hankali wajen sauke wancan nauyi. Ko dai gwamnati su saurari ra'ayin mutane, su saurari abin da mutane suke faɗa da abin da ke su. idan ku haka bata faru ba abinda suke tsoro shine canji sai ya faru domin magana guda ɗaya ce idan tura ta kai bango shi kansa wanda zai canjin sai ya waye gari da safe ya tashi ne sun shi kansa shine zai canjin ba in dai aka ci gaba da wannan tafiya a wannan kasar kawai zuciya za ta organize din kanta cikin dan kankanin lokaci a kasar nan in dai har waɗannan mahukuntan kasar nan ba su ɗau wasu matakai yadda za su yi magani irin matsalar da halin da al'umma kasar nan suke yi ciki ba. Masu karshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen damu. To gaida na kwari yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. tsofaffin 'yan wasan kwallon kafa a najeriya da ma wajenta na ci gaba da yin kakkausan suka kan kalaman da dan wasan gaba na kungiyar kwallon kasar ta super eagles victor osimhen ya mayarwa mai horar da 'yan wasan kungiyar finidi george finidi wanda ya kama aikin horar da 'yan wasan kasar wata ɗaya kacal da ya gabata ya yi murabus daga mukamin biyu bayan matsin lamba da ya fuskanta sakamakon rashin nasara a wasanni biyu na farko da ya jagoranci 'yan wasan kasar na neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026 a wasan farko da ya jagoranci kungiyar ta yi kunnen doki ne da kasar afirka ta kudu da ci daya da ɗaya a birnin oyo yayin da kuma ta sha kashi a wasanta na biyu da ta fafata da benin a birnin abidjan sakamakon wasannin ya disashe fatan da kasar take da shi na samun gurbin gasar ta cin kofin duniya kasancewar tana ta biyar ne a rukunin nasu mai kasashe shida da maki uku kacal a cikin wasanni hudu wannan lamari ya sa hukumar kwallon kafar najeriya ta nff yin matsayar ɗauko wani koci dan ƙasar waje lamarin da bai yi wa finidi daɗi ba inda ya gabatar musu da takardarsa ta murabus kamar yadda jami'in watsa labarai na super eagles ɗin toyin ibitoye ya wallafa sanarwar a shafinsa na x to sai dai a lokacin da yake bayanin matsayar tashi ta yin murabus Finidi George ya zargi wasu 'yan wasa musamman shi Osimhen da Kissa da kuma zaɓen wasannin da za su bugawa ƙasar su inda har yake zargin cewa Osimhen din ya ƙi karɓa gayyatar bugawa ƙasar wasannin biyu da suka gabata na neman gurbi ne bisa uzurin yana da rauni alhali kuma yana da sukunin da zai iya buga wasannin. wannan zargin ne ya ɓata ran wasimin har ya tunzura shi inda shi kuma ya wallafa wani bidiyo mai tsawon mintuna goma a shafinsa na instagram inda yake mai da martani da kalamai masu zafi akan kocin wani lamarin da ya sa wasu na hasashen yiwuwar daukar matakin hukumar nff akan dan wasan da ke taka leda a kungiyar napoli ta kasar italiya wanda kai iya kaiwa ga neman ya bada hakuri ko kuma a dakatar da shi daga bugawa kasar wasanni. an soma fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin kasashen turai wato euro ta wannan shekara a kasar jamus gasar ta bana wadda ita ce karo na goma sha bakwai ta kunshi kasashe ashirin da hudu daga nahiyar turai da za su fafata a rukunoni shida a zagayen farko hankali ya karkata kan manyan giwayen nahiyar ta haujin kwallon kafa da ake hasashen za su fafata sosai a takarar lashe gasar da suka hada da ingila da faransa da spain da mai masaukin baki wato kasar jamus da kuma mai rike da kambin gasar yanzu haka wato kasar italiya shahararren dan wasan kasar faransa kylian mbappe ya bayyana cewa ba zai sami bugawa kasarsa wasa ba a gasar wasannin olympics na paris sakamakon wasu sharuɗa daga sabuwar ƙungiyarsa ta real madrid da ya hana 'yan wasa sabbin saye su bugawa su wasa a manyan gasanni mbappe ya koma real madrid ne a ƙarshen kakar wasanni daga ƙungiyar psg kuma tuni ya bayyana kudurinsa na bugawa kasar wasa a gasar ta olympics to amma kuma madrid ta fito karara ta bayyana cewa ba za ta bashi wannan damar ba wannan matakin dai bai yi wa hukumar kwallon kasar ta faransa daɗi ba har ma da shugaban kasar emmanuel macron kansa wanda a baya kaɗan ya bayyana fatan da yake da ita na samun mbappe ya bugawa kasar wasa a gasannin bazara ƙarshen labaran wasannin kenan. oh, duka-duka da takaitattun labar a afuwan a gaida na sanyi na kafin mu yi sallama yanzu ga Hafiz ya dawo da labarai a takaice. To Aisha ga labaran a takaice. Mahajja ta sanya amfani da safiyar yau litinin wajen gudanar da jifan shaidan a rana ta biyu, yayin da zafin rana da ya kwalle ya sa mahajjata da dama ta gayyara. yayin da suke harama kammala aikin hajji kwanakin karshe na aikin hajji ya zo daidai da lokacin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke gudanar da bukukuwan sallar layya ko babbar sallah wani jirgin ƙasa na dakon kaya ya yi karo da wani jirgin fasinja a bengal ta yamma a ƙasar india a yau litinin wanda ya sanadin mutuwar mutane aƙalla tara tare da jikkata wasu da dama hatsarin ya afku ne a gundumar darjiling wurin yawon bude ido a tsaunin himalaya jirgin mai suna kachanjunga express galibi masu yawon bude ido ne ke amfani da shi a kullum daga jihar bengal ta yamma zuwa wasu garuruwa da ke arewa maso gabas ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rusa majalisar ministoci mai kula da harkokin yaƙi a yau litinin, kamar yadda wani jami'in Isra'ila ya bayyana, wadda dama shawarar da ake gani zai yanke kenan bayan da tsohon janar benny mai matsakaicin ra'ayi ya bar majalisar a makon da ya wuce gantz ya shiga gwamnatin haɗin kai ta netanyahu a watan oktoban bara a farkon barkewar yakin kuma ya buƙaci a kafa majalisar ministocin yakin ganin ba gans ba sai netanyahu ya rusa majalisar Yau Litinin China ta mayar da martani bayan da shugabannin kungiyar G7 suka gargaɗi Beijing da ta daina aika abubuwan haɗa makamai zuwa Rasha. Tana mai cewa bayanan bayan taron nasu yana cike da nuna isa raini da kuma karya. Lokacin da shugabannin kungiyar G7 suka gana a makon da ya wuce a Italiya, sun mai da hankali ne kan tsamin dangantaka kasuwanci da china da kuma tashe-tashen hankula kan ukraine da kuma taimakon kudancin china sanarwar da aka fitar a ƙarshen taron a ranar juma'a da ta wuce ta soki ƙasar china kan da yawa daga cikin waɗannan batutuwa sojan amurka gordon black ya musanta aikata laifi a wata kotu a rasha a yau litinin To masu sauraro duka-duka da takaitattun labaran ne kuma za mu naɗa tabarmar shirye-shiryenmu na yinin yau litinin. A tara da mu zuwa gobe da safe idan Allah ya raya mu domin sauraron wasu abokan mu a shirinmu na safe. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Leathers Gresham da ma mu na yanzu Mr. Chang. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya. Ma'asala.